Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a gurguje wannan sanarwa ne sanarwa ne in Allah ya kai mu gobe a ranar Alhamis bima na 6 April 2023 muna tare da Shak Malam Dahir Umar Suleiman karfe goma na safiya. in Allah ya kai mu wanda shi ma zai zo ya gwada shi ma hankalinsu su na shi'a bima na Kur'ani da hadisi wannan topic da ta tashi wa zai baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shige wa mutane rudu alhamdulillahi muka samu manyan mallumma tun kan shak man Nasir Sheikh ado musa Sheikh eh, junaidu shak eh, Abdul fatih tijjani shek Munir da kowa ya fito yazo yake magana akan haka insha Allah in Allah kai mu gobe rai da lafiya karfe goma da rabi daidai daidai daidai karfe goma da rabi muna tare da shek Malam Dahir Umar Suleiman in Allah ya kai mu wanda shi ma zai zo mana karatu akan haka eh, in Allah ya yarda Malam Isa Allah ya saka maka da alkhairi Allah in Allah ya kai mu kaman kan da ake faɗa akan cewa wa zai baka bayan annabi wannan fi waka da aka yi alhamdulillahi <laughs> gaskiya wannan sabani da aka samu ma ai in ana so ma a nakasar da waka ne kamar an bawa wakan kasuwa kenan wakan ta yi kasuwa sa'annan da yabon da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki a da wayanda ke cewa bai dace ba ina gani yawancinsu an dawo rakiyan wannan to amma za mu ji kuma ta ɓangaren 'yan shi'a wa zai baka bayan annabin nan me su ma suke gani a kai daidai ne ko dai a'a saboda uh, an kaka hujjoji da yawa sosai sa'an nan uh, bayan haka aka ba wa 'yan wakan nan shawarwari kan kan da ya dace da kan da ya kamata kuma su ci gaba da bi ma'ana yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau insha Allah shi yasa in Allah ya kai mu gobe karfe 9 eh, karfe 10 da rabi na safiya muna tare da Sheikh Mal Dahir Umar Suleiman na Bauchi akan haka Allah ya kai mu rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu